Anani ce, ga tsanan ga ku akwai wani yaro mai suna Umar. Allah sarki Umar, Umar maraya ne, ba shi da cin yau bare na gobe. Shi kadai yake rayuwansa a wani ɗan tsurkuki a bayan gari. Kullum da safe sai Umar ya tafi talla domin ya samu abin da zai ci da kuma wanda zai ɗan kashe idan ya je makaranta. Wata rana Umar ya dawo daga makaranta yana jin yunwa, gashi ba shi da komai sai ya ɗauki tallan sa ya fita ya yi talla ya yi talla ya zagaya ko ina amma bai yi cinikin ko na sisin kwabo ba ga yunwa ga kishirwa sai ya ce babu yadda zan yi sai dai in fita bara Umar ya fita ya fara bara yana zuwa gida-gida yana ƙwanƙwasa musu ƙofa idan suka buɗe sai ya ce don Allah a taimaka min da ko ruwan sha ne da an buɗe ƙofa sai a ce musu kada la tafi mu ba mu da ruwan da zamu baka haka Umar ya dinga bi gida-gida yana ƙwanƙwasa ƙofa har zai saddakar sai ya hango wani gida a gefensa sai ya je ƙofar wannan gidan sai ya ƙwanƙwasa ƙofa sai wata budurwa mai suna falmata sai ta zo ta buɗe ƙofan sai Umar ya ce don Allah hajiya ki taimaka min koda da ruwan sha ne ƙishirwa nake ji sai ta ce to yaro ina zuwa sai ta shiga gida da ta shiga gida har ta zubo ruwa a kofi sai ta ce kai da alama wannan yaron yunwa yake ji ma ba kishirwa ba bari in zuba masa nono sai ta cika masa kofi da kindirmo sai ta kawo masa da ta kawo masa sai ya ce ruwa na ce ki bani sai ta ce yaro kai dai sha na san kana bukata ai kuwa da gudu umar ya shanye wannan kindirman sai ya ce mata na gode sai ya tafi a kwana a tashi umar ya zama saurayi ita kuma falmata ta manyanta wata rana sai falmata ta kwanta rashin lafiya ɗauke ta ranga aka kai ta asibiti ana shiga da ita asibitin sai wani likita ya ce a'a wannan matan kar a sa ta a ɗakin da ake saka kowa da kowa a kai ta ɗaki na musamman kuma a bata kulawa na musamman duk abin da take so a bata sai da falmata ta kwashe tsawon wata ɗaya a asibitin nan tana jinya wannan likitan kuwa ba a cikakken awa biyu ba tare da ya shiga ɗakin falmata ya duba lafiyarta ba yana bata kulawa na musamman Ranar da za a sallami falmata tun da sassafe ta tashi ta zauna akan gadon asibiti tana ta kuka. Sai wata ma'aikaciyar lafiya ta zo ta same ta, ta ce hajiya me yasa kike kuka? Sai ta ce yan nan wata na ɗaya a asibitin nan kullum ana bani kulawa ga ɗakin ma da aka kawo ni ɗaki ne na musamman ina zan samu kuɗin da zan biya kuɗin wannan ɗakin da magungunan da aka bani ina zan samu sai wannan ma'aikaciyar ta ce kar ki damu hajiya ai an biya miki wani bawan Allah ya biya miki komai har da magungunan ma da zaki tafi da su gida kina sha duk ya siya miki sai ta ce wane ne wannan bawan Allah sai wannan ma'aikaciyar ta ce sunan shi Dr. Umar ba ta gama rufe baki ba sai ga wannan saurayin likitan sai wannan ma'aikaciyar ta ce hajiya wannan shine Dr. Umar wanda shine ya dauki nauyin jinyarki a wannan asibitin tana daga ido sai ta kalle shi ƙura masa ido kamar ta san shi a wani guri. Sai ya ce hajiya suna na Umar yanzu ne likita ne kar ki damu ba sai kin biya ko sisin kwabo ba kin riga kin biya da kofin kindirmo. Sai ta ce kofin kindirmo sai ya ce eh ni ne wannan karamin yaron wanda kika taimaka masa da kofin kindirmo a lokacin da nake bukata Allah ya saka miki da alkhairi sai hajiya falmata ta fashe da kuka Umar ya rarrashe ta ya taya ta ɗaukan dukkanin kayayyakinta ya kai ta har gida ya ajiye ta kuma ya bata kuɗaɗe masu yawa ya ce wannan ta ringa kula da kanta ga magunguna ya siya mata ya kuma yi mata alkawarin cewa insha Allahu zai dinga zuwa akai-akai yana duba ta har ta sami lafiya. 'Yan albarka wani darasi kuka koya daga labarin nan ni dai na koyi darasi darasin kwa shine alkhairi don ƙone baya faɗuwa ƙasa banza a ce